فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون lokacin da halakakkun suka yi ido hudu da azabar mutakare dangi sai kawai suka fara sauri suna ƙoƙarin guduwa daga hallaka